muna gaida kowa da kowa gwargwadon girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi insha Allah rabbi yau ma dai kamar kullum Allah cikin ikonsa da sa ba mu iko mu shigo domin mu ba da gudunmuwa irin namu na kananan almajirai a cikin wannan majima mai tarin albarka sai ya biyo mu yau dai ga mu dauke da sirrin kwarjini kuma ba wahala wannan sirri insha Allah rabbi ana rubuta ayatul kursiyu tare da wannan hatimi kafa daya. a wanke a sha a shafa jiki da raguwar amfaninta domin neman samun kwarjini a idanun mutane da sarakuna da malamai da attajirai da kowa insha Allahu rabbi ka jera kwana bakwai kana wannan aiki Allah zai hore maka kwarjini bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama insha Allah rabbi mujarrabin sirri ne wannan sirri insha Allah rabbi ni ne dai dan karamin kolan nan naku har kullum a sayyidi hafizi dan malam da ke garin zaria kaduna state nigeria na barku lafiya insha Allah rabbi inda akwai mai tambaya zai yi kofa buɗe take bi jahi rasulillahi